أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد yau lahadi shidda ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da takwas ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na arba'in da uku أتكين cikin أكن يبو yabon محمد صلى الله عليه وسلم ذا متاشي حرف harful fa'i أردت لبرك من تهامة مومضي ونبهني للقول في المصطفى الرضي فقلت لردم الأنف من كل مبجدي فضائل هذا المصطفى ليس تنقضي فمن زاد في التعداد زادته في الضعف فضائل لم يوقف لها عند غايتي نفت كل شرك للورى وعبايتي وجاءت بتوحيد ونور هداية فخذ في ثناء ما له من نهاية فروض الأولى ينمي على كثرة الكذف أردت ناي قهن ناي رشن كوانا لبرك Sabar da ganin walƙiya mu bi wacce ta walƙa abinda an bi ta walƙa kaɗan ta jaye mintiha mata wadda ta hito daga garin makka to walƙiya wacce ba ta da yawa ita ta hana ni kwana to bale ma walƙiya mai yawa saboda inda ta walƙa nan an ka haihe masoyina annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa nabbaha ne shi wancan walƙiyar ya halkashe ne lilƙauli zuwa ga in yi na yabo fil mustafar rabe ga Mustapha wanda shike yaddadde a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. faƙultu sai ni ce kuma wannan magana da ni yi liragnil anfi domin in turmuza hanci in ba da takaici min kulle mubgidin ga kowane maƙiyi ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A nan yana nuhin shi maƙiyi duk sa'ad da kai yabon Annabi sallallahu Alaihi wasallama zai ji duk ka dame shi saɓani in kana yabon wani wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ka ku san duk wanda ka ɓata rai akan yamo annabi sallallahu alaihi wasallama daɗa rai ne dai ba zai babbaci ba don kullum ana ta yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a hwasa ba to abinda nake cewa fadailu hadal mustafa darajojin wanga annabin zaɓi laisa tan ƙabi ba su ƙarewa manza da duk wanda ya ƙara hitta a dade a kan lisafa darajojin nan zadatu su ko sai su ƙara mishi fidda ishi garbin biya sai su ƙaru fada'ilu ma'aiki sallah sallama shina da darajoji lam yuqaf ba a tsayu ba inda gayatin ga matuƙa laha gare su inda dinnan za'ida ce na fat kuma wa'yancan darajojin sun kore kulle shirkin kowace shirka wa amayatin da makabtar zuciya lilwara ga talikai waja'at darajojin annabi sallallahu alaihi sallama sun zo bi tauhidin da kaɗaita Allah da bauta wa nuri hidayatin kuma sun zo da hasken shirya fa khudh kai riƙo fi sana'in ga wani irin yabo malahu min nihayatin lalle lalle bai da matuka min dinnan za'ida ce li ta'kidil mubalaga lalle lalle bai da matuka faraudul ula fadama ta ɗaukake ɗaukake yanmi yakan ƙaru ala kasratil qadafi akai in ana yawaita katsate ma'ana yadda fadama idan ana yawan katsanta tana yawan ƙaruwa to kinaya ce daga yabon annabi sallallahu sallama ana yi darajojin na ƙara ƙaruwa na annabi muhammad sallallahu sallama to riyadun yanzu zai suranta yabon kamar dai wani gida ne wanda shi gidan nan akwai mutane a ciki akwai babbar katanga a ciki gaba ɗaya yabon na zai suranta kamar wani gida wanda akwai babbar katanga a ciki da dai sauransu shi ne ce riyadun su yabban nan da nika yi ma'anar sallar salma hwadammu ne idul ihsani hannu na kyautatawa tabne su ke gina kusuraha manya-manyan katangin su fata kuma su 'yan nan hwadammun su sanya bassal adali watsa adalci fil ardi a cikin ƙasa wanda nake faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallama suraha shi an manya manyan katangin ne shine sur wa badlun nada watsuwar baiwa wal urfu kuma suna sa watsuwar baiwa wal urfu da alkhairi fil khalqi ga talikai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi huraha kamar ne hurul aini a cikin wannan gidan ma'ana yabo ne na gina na daidai ga babbar katanga bayani akan ihsanin ma'aiki sallah sama sannan kuma ga a cikin ƙasar gidan ga adalci a ciki ma'ana dai kamar katanga ce kewayayya to misalin adalcin da nika yabo na annabi sallallahu alaihi sannan kuma a cikin gidan akwai matan hurul aini a ciki to misalin yabon da nika yi na annabi sallallahu sallama a kan wacin baiwa ta da alkhairi ne ga talikai kaga na gina yabo ga katanga ga ƙasa a ciki wadda an ka watsa ga kuma ƙasa mai kyau, ga kuma mata hurul aini a ciki kamar da ya gine yabo kan isti'ara ce wannan kamin usratin akwai kuma saboda zaɓi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya jilu lakal yana kuran ya jilu lakal hissu ganin ido na kuran ya maka nuraha yana bayyanan maka nuraha an nurin wannan abubuwan da ni faɗa ma'ana zaɓi na alaihi sallallahu sallama wanda ya gada daga kaka zuwa kaka to suke bayyanan maka hasken wa'ancan abubuwan da ni faɗa ga anai Muhammad sallallahu sallama ya nuna maka hasken wannan gina wadda an ka kewaye da katanga babba wadda an ka watsa ƙasa a cikinta mai kyau ga mata na hurul aini a cikinta to saboda zagin anai sallallahu sallama to kai mai tunane mai kallo zai nuna maka wannan katanga kaga haka ɗin yabon nan da ni gina saboda zaɓin da Allah subhanahu ta'ala yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min asarin da kuma abin da ya shahi dalili asar dalili ya tika zai zo maka shi wancan abin da ni faɗa nasson nassance zai zo maka anis suhufi ga littattafai ma'ana anan na suranta ma yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kamar katanga ce wacce adda kyau wadda an ka watsa ma ƙasa mai kyau sannan kuma ga matan hurul aini an sa a ciki abu ne wanda za ka suranta ka ga shawa yadda ga abubuwan da ni faɗa na katanga da ginar da a ciki da ta kewaye da matan da an ka zuba a ciki na hurul aini yadda suna da kyau ga rayuwa ga kallo irin abubuwan da aka daza a ciki to haka yabon annabi sallallahu alaihi sallama yana da kyau ga rayuwa za ka suranta ga rayuwarka irin kyawun yabon annabi to wannan ga gehin yabo kenan gehin balaga haka kuma asar shi ne dalili zai zo maka da waɗanga abubuwa na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam an suhufi a cikin littattafai irin littattafai na littafi na annabi Isa da annabi Musa da kuma Qur'ani da dai sauransu ila kuma waɗancan yabbai ɗin tare da an haɗa su tare da ɗabi'o'i ƙudusiyatil mutawalladi waɗanda tsarkakakku ne tun a wurin haihuwarsa. Alahimamin kuma an haɗa su tare da himmomi sidiriyatil mutasaidi waɗanda sun ɗaukaka zuwa ga silatul muntaha. Ra'iha duk wanda ya ga wa'yancan a cikin zuciyarsa ko a cikin idanunsa duk wanda ke ganin yabo da ake na falala annabi sallallahu alaihi wasallama yuraddi da shi zai kwankoma makalata munshidin zancen mai waka ya ce fununul ma'ali dukkan nau'uka na ɗaukake ɗaukake hukumila gaba ɗaya an cika su muhammadu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama li saboda zaɓin da Allah ya masa fil khalqi ga talittarsa ba irin ta wal khulqi ɗabi'unsa ba irin shi wal wasfi siffa ta ba irinta sallallahu alaihi wasallam hudahu huwal huda shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama hu shi ash-shari'a kul huwal huda shari'a tai shine shari'a don ita atta Allah subhanahu wa ta'ala shari'ar da annabi sallallahu ya taho da ita to shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce wa ta latahdi ila siratal mustaqim to fala gulab alaihi don haka kakka yadda a hi ka bisa ga shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa alki ka kada zahara aqdika ban aqidarka musnidan alhali kamna mai jingina ilaihi zuwa ga shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai da sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so nawa kace ala sayyidina ga mu ciwo da kai shugaban mu kenan shine jagoran mu sai abin da ya faɗa za mu yi kuma duk abin da ce mu bari mu bari wannan shi ne. wa bayi kai mu baya a kariman ga mai girma kai sahabi ko kuma wa bayi ka mu baya a ga kariman mai girma kai wanda nake yin magana da kai yanzu to nan wa bayi kariman idan aka ɗauki bayani akan mu mubaya'a ma'ana ya yi umarni amma yana nihin labari ma'ana dai sahabbai sun yi a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma wa baya sai a ɗauke shi matsayin umarni kai mai saurare na ka yi a kariman ga mai girma ga ɗabi'un ga ma'ana ka bi shi abin da ya ce kai kai tunda baka yi zamani da shi ba ba ba ya tsarkaka aslan da asalinsa wa maulidan da kuma wurin haihuwarsa fashabba ya girma shababar raudi girman hodama wanda annada ruwan raba a khaddalahu da ya damsasar da hodama ɗin wana hikamin husnin kyawun hodaman nan ya ishe ka wana hikamin arfi kamshin hodaman nan ya ishe ka ma'ana shi ɗaya ya ishe ka kyawunta kamshinta kawai ya ishe ka saboda abin da ta kumsa to yana nuhin tashin annabi sallallahu alaihi wasallama tushensa da kuma abin da ya shahi haihuwarsa sallallahu salama a nan ya faɗi aslan wa maulidan duk dai su ne yake bu tushensa da kuma haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam kenan kyawun hodama ya yi kama da tushensa haihuwa ya yi kama da ƙyan ƙamshin hadamar ya yi kama da haihuwarsa don ita hadama sai ta ciro sannan za ta yi ƙamshi haka kuma tushen alaihi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi ƙamshi da an ka haihe shi fulan wa’yan wasu irin siffofi ne fihi na Alayhi sallallahu alaihi sallama, ta kammana sun boyo ayyamar rada'i kwanukan shayar su wasa ma'ana cikin ma duk abin da aka bayyana suwa ga shayar su wasa abubuwan da attahe sun yawa wazadat sun ƙara bi marƙa na ga matakan tashinsa wata fannanat sun fannantu sun rehontu wa inda tanahi lokacin da ma ya kai lil ashuddi ga ƙwarinsa hatta idza balaga ashuddi hudin ta bayyana sai suka hito ga hili ma'ana abin ya karu lokacin da yake shekara talatin falan mastatammal arba'ina lokacin da ya tunhaye arba'in ta makkana sai suka tabbatu wannan kenan ko kuma ta tatammal arba'in lokacin da ya cika arba'in to makanat makanatuhu daraja tai sai ta tabbatu la an kalalin babu dakushewa a cikinta wala ba'afi kuma babu wani rauni a cikin daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunaka canna lokacin da ya kai arba'in intaha ya kai badaran sha hudun wata waɗau da jalalatin da babban dutse na girma alamurtaka masjin bisa ga mataka ta girmansa wa ɗibi asalatin da tsarkin asalinsa wa izzati nafsin da girman rayuwarsa bittuka da tsoron Allah wa basalatin da kuma zaruncinsa Faja'atu bushra risalatin bushara ta manzanci ta zo mishi min maulahu daga matalicinsa tumaddu wadda aka wa madadi ana yi mata ƙari ana yi mata daɗi bi akhazil afwi da riƙon rangwame ga mutane wal amri da kuma ya umarninsu bil urfi da alkhairi yayin ida manzanci khuzil afwa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin falam ya alu annabi sallallahu alaihi sallama bai taƙaita ba ga ida manzanci hatta bassa har yayin da ya watsa jama'a ha dukkanin tafina a cikin mu ba abin da ya ɓoye. bashiru yana bishara ga abdan bawa a da'aha da ya biya ga manzancinsa yana masa bishara bi ridwan ya samu aljanna. Kamar can yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ridwan wa jannati lahum fiha na'imun muqim. khalidina fiha abada inna Allah indahu adalun abin bayani akan sahabba a sallallahu alaihi a cikin Sura At-Tauba. Wayan yana gargaɗi ga halfan waɗanda suka zo baya a ba a waɗanda suka tozarta manzancin bin nera da cewa za su sha wutaitai Allah ka tsare mu. ayyadahu Allah ya ƙarfafa shi bil haƙƙi da gaskiya lamma a za'aha lokacin da ya watsa wannan manzanci ɗin. ko kuma fa'ayyadahu Allah ya ƙarfafa shi bilhaƙi da mala'ika mala'ika mala'iku lamma a za'aha lokacin da ya watsa wannan manzanci ɗin. A wata nusa maimakon fa'ayyadahu bilhaƙi haƙƙi lamma a za'aha falabba da alhaƙƙi sun ma a za'aha. Falabba, A sallama ya watsa ya karɓa nida alhaƙi kira na gaskiya kuma a sannan kuma ya watsa wannan kira na gaskiya ma'ana ya karɓi manzanci kuma ya watsa manzancin bai ɓoye komai ba wama huwa alal ghaibi biduni hanifiyatin kuma wannan addinin da ya watsa hanifiya wadda take karkatatta ce daga duk addinai na bata zuwa ga addinin musulunci addinin annabi ibrahim salam shi a hanifiyatan ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin ita dai addinin nan fi ghairi linin ba ta yi taushi ba balle a ran mata wala unfi ba ta yi tsanani ba balle kuma a kasa yinta wa subhana sarki ya tabbata ga man ahadahu wanda ya shirya da annabi Muhammad sallallahu sallama rahmatan yana rahama lil khalqi ga talikai wa rafa'ahu Allah ɗaukaka mishi zatan zatin sa wa da addinin sa wa himmatan da himmarsa wa jallalahu Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye shi nuran da annuri wa ilman da ilimi wa hikimatan da hikima futuwatuhu samartaka ta anai Muhammad sallallahu sallama mislul kuhulati ka ce dattije ka ta yi ce ismatan ga tsare ma'ana an tsare masa samartaka ta an tsare masa dattijantaka ta sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da lokacin da yana tasowarsa annabi sallallahu alaihi sallama da kuma lokacin da ya kai shekaru arba'in gaba ɗai har zuwa rayuwarsa gaba ɗai har lokacin tasowarsa yana nuni ba wata matsala kamin manzancinsa da bayan manzancinsa ba wata matsala ta ƙirgina, ta matsala ta ɗabi'a wacce ta faru ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. to ne yake cewa fatu futuwatu mislul kuhulati ismat fala fikruhu don haka ba tunanin alaihi sallallahu salama yasfu wanda ke rafkana wala kalbuhu ba zuciya ta ya gafu wacce take ita zuciyar za ta yi kwana domin yana faɗa inna ainayya tana mani wala yana mu kalbi wa kaifa qaqa zuciya alaihi sallallahu sallama tunane ne zai rabkana zuciya ta yi ta yi kwana wa kannaka alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkakar da sadarahu ƙirjinsa minar rijizi daga duk wani wasi. a wata nusha maimakon minar rijizi minar rijisi daga duk abin da ya shafi wata ƙazanta ce wa alam wa Allah ya sauƙaƙar da wuziran nauyi kana wanda ya kasance an qada zuharahu ya nawayar da bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ba'ana anka wizraka alladhi an qada zuhar wa shadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karhofar da azrahu zuciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi ruhil qudusi da ruhil qudusi jibrila shine jibrila to yana iya zama na'ati yana iya zama badali yana iya zama adafu bayani kenan jibril na'ati ne ga ruhil kudus to dama na'atun tabilil maudutu to ya aka yi nan jibril to ai dama alami ne don haka ya zan na'ati da kudus ruhil kudus kuma yana zama badali da ruhil kudus wanda shine jibril ne ko kuma adafu bayanin bi ruhil kudusi jibril duk ɗaya ne ruhil kudusi jibril jibril ruhil kudusi to Allah subhanahu wa ta'ala wa shadda Allah ya ƙarfafar da azrahu bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashdud bihi azri bi ruhil qudusi jibrila fu'adun zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaffu jibrila tahin jibrilu alaihi salamu ta walla ta jibinci duhurahu tsarkake wannan zuciyar faza da ya ƙaru mazi da subhi kace tsaruwar sahiya kashfan kuranyewa ala kashfi bisa wata kuranyewa kullum haske ke ƙara hwadada yana ƙara bayyana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum